wannan zaɓe na ƙananan hukumomi na jihar nasara ya bani mamaki ya bani tsoro ya zama abin al'ajab bayan an yi sun ba kansu ƙananan hukumomi shida sun ba mu ƙananan hukumomi guda hudu sun rarraba kamar yadda ake raba ƙosai ko wata dalilai suka bi suka ba kansu shida a yankin da suka bayar ya suka yi a yankin da suka ba da hudu kaga kefi sun ba pdp sa egon sun ba pdp kona pdp in ka dubi waɗannan area wato tension areas ne ya zama tilas su ba su wannan domin a nan ne tashin hankali ake yi na wannan ƙungiyar da ake eh, wanda ake cewa na matsafa ko kuma na aka yi waɗansu ƙage to wannan yankin tana da matsala ƙwarai da gaske wannan yankin na nasarar egon dandalin pdp ne karɓa mana wannan a wannan yankin ai danja ce a ce an ba apc a wajen wata sabuwar fitina za ta tashi a wajen kaga ya sa ya zan tilas a bi gaskiya a ba pdp wannan sun yi gaskiya sosai a wajen kefi ita ma garin abdullahi adamu duk da barinsa a wannan yankin pdp ta ci wannan yankin mahaifansa ma inda aka haife shi a wata gari ce agwada pdp ne so koma shi apc ila ni a gani na ban ga amfaninsa ba ko so ɗari muka yi zaɓe a ƙaramin hukumar nasarawa mu ne mutanen pdp za mu ci wannan zaɓe sanata wali jibran idan ka duba kusan watakila wasu in sun ji wannan labarin za su ce kukan daɗi ma kuke yan pdp jihar nasarawa tun da kun samu a zance ƙananan hukumomi guda hudu yanzu ma ba a ƙarasa sauran zaɓen ba kuma yadda ake zargin dama hukumomin zaben jihohin nan da ba sa yin gaskiya me yasa ba za ku gode wa Allah ba tun da kun samu guda hudu mu wannan kaman an karbe mana da karbe da yaji ne ya za ka ce a jihar nasarawa ga yadda pdp take da yawar gaske kowa fitowa yake daga jama'iyyar apc yana dawo jama'iyyar pdp ka ce mu kawai ƙananan hukumomi guda hudu muka ci sannan mu yi farin ciki ai wannan kaman an cuce mu ai mana abin da ba daidai ba wannan ya nuna dai zaben da ba a kammala ba matukar ba pdp aka bawa ba kukan na kuma sai ya fi haka wannan ina tabbatar maka idan suka bi gaskiya ina tabbatar maka waɗannan lokal gamman guda uku za mu ci ta mai yiwa mu basu da guda ɗaya mu samu goma sha biyu labaru hudu sun watsu cewa don rinjayar ku a majalisar dokokin jihar nasarawa kuna so ma ku ture shi gwamna almakura ku sa mataimakin sannan da me shi luka ina kuka kwana kan wannan wannan haƙƙi ne na 'yan majalisa cire gwamna wani babban aiki ne wanda su ne suke da tunaninsu su suka san laifin mu watakila a jama'iya manyan jama'iya iyayen jama'iya mu masu ba da shawara ne yadda za a yi wannan tunanin na tsige gona bai zo mana ba tukuna bai zo mana mu dattawan jihar nasawa na pdp ba zo mana yanzu nan a ce mana ana so a cire gwamna ba wata mataki ne wanda idan aka zo aka ga mana za mu dubi abubuwan kamar yadda ya kamata mu ba da shawara kamar yadda ya kamata